التعليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu من الدعاء أو wannan yammaci na 26 ga watan Ramadan a wannan da dari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha biyu sha biyu da yammacin sha uku ga watan daya shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta sittin da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara yau kuma za mu tashi farkon aya ta sittin da tara amma kafin haka akwai wasu tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin ma'anar hadisin ya karbi min nar man kana fi qalbihi mithqal zarrati min al-iman mutumin da zai a cikin zuciyarsa akwai gargadan kwayar zarra na imani to zai fita daga cikin wuta ma'ana ba zai dawo cikin wuta ba wani hadisi ne ce sannan sai kawo aya ومن يأت الله ورسوله ومن da الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها بلد الآية هذه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار مخالدا فيها وله عذاب مهين wato ubangiji na cewa duk wanda ya saba Allah da manzansa za a shigar da shi wuta kuma zai dawo ma cikin ta ya wannan ayar zan kuma hadisin daban aya tana magana akan sako mutlaqan shirka sako ne haka wato shan biya ko ta ta ko zina dukkanin su sako ne to sai ya tabbata cewa dukkan kafin da ba shirka ba kafirci ba mai shi baya da zama a cikin wuta saboda Allah ta'ala shirkan nan bai kai da shirka ba bai kai da kafirci ba ba babu yadda za a yi da wani cikin ta dan haka hadisin zan kuma ayar da wannan kuma yake cewa kafi jihadi yana da manufofi ko za ka faɗa mana kaɗan daga cikin su wato ku gane ko da lokaci shi darasi na tafsiri ko darasi na kamancin wannan baya dantar da dukkan bukatunka zai shafi maka ne kuma ya kawo maka ne suna kawo maka ne suna kawo maka nan karshe kuma ka tashi ka je makaranta don ke karatu amma galibin tambayoyin da suke rubutowa tambayoyi ne ilimin da ba zai kan tafsiri za a ba wani tambayar za a ta ka fi darasi ne na fikiru ya kamata mutum ya sa wani littafi na fikiru yana koyon addini wurin malami wani tambayar za a ta darasi na addini wani ka yi ne ko su cikin da tambaya niyyar alwala niyyar wanka sai nake ganin a ce yanzu muna yin shekaru talatin da biyar arba'in hamsin muna magana a yanzu tun da ne kake yi shekara talatin da biyar mutum da magana alwala dan Allah tun da ne yake yi kada ake sauran aiki ke to amma dai yin zai ka kaga ba wani mutum da aka wasu zai bi sun yau da kake da malami kun yi tafi makaranta a takaice kaɗan da cikin manufofin jihadi shi ne yada sunar Allah a ban ƙasa ويوفي كافرتي tabbatar da musulunci wa qataluhum ma qala takuna fitna wa yakuna dinu kulluhu lillah ko ya ce su dinga zanto da aka mutu suna ba ma'ana ba a mutu ka ban kasa ba addini ne zai na Allah ne gaba daya wannan shi ne cikin manyan manyan manufofin jihadi kenan manufa ta biyu wato dan a mutum ya azuka da shahada ubangiji ta'ala ya sanya jihadi dan saboda mu arzuka da shahada wa yake da minkum shuhada kamar da kada Ali Imran sannan manufa ta uku don a lallata kafirai kafirai ne suka saba ma Allah suka masa da daidai ba sai su yi musu azaba amma da su ta takobin mu manufa a yi musu yake ba wa yana kalkafi bin kenan sannan manufa ta yi dan a tashi tsakanin musulmi na gari da ba na gari ba idan duk mutane suka ce sun yi imani babu jihadi ba a gane musulmin gaskiya sai lokacin da jihadi ya zo shi ne yi masu tsammanin da zina amanu dan ubangiji ta'ala ya sake yin da suke mummune wa yana kalkafirin da sun mutar da kafirai sannan manufa ta gaba dan a wato cece wanda suke masu rauni ومن يقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل أو يغلب خسوة نوتية بالمعزيمة وأما من فرق كويسنا أما يقوم كسوان كي بريك فضل الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال دم غلط يوسف دم الله بقى دم غلط يوسف دم المستضعفين وأما أكرون ناسي مرة تركي من الرجال والنساء ومن الرجال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم لأعداء واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا بكل أن من قضيتنا من سنة القرآن بعديك كذلك الزيك الحكامة في صلاة وأنا كما ينا مدن الخيارة كالك بيسمى الأصدار في جهاز عنا تبكير زي كذلك كبالي باقي كبالي ma'ana za ka yi sallah masu bayi ne to amma shi ne lokacin da za ka yi ta bayi ko a bayi ce shi ne malamai suka yi sabani don ta mafi inganci a bayi ce tunda bacci ne ya dauke ka an gane ku don na Allah ya sa kin manna na salatu kan yusalliya idan idan wanda barci bai sallah ba ko ya manta bai ba lokacin da ya tana yi ko lokacin da ya farka ta fa wannan shi ne lokacin da ya ni in musu baki baki dangane da shi wanda ya farka da amma lokacin da a yi sauran mutane da ke farki su ya riga ya wuce amma shi game da shi hukunci ne na musamman da yake zance shi da da suka ce a da'i zai niyya ba kaba'i zai ba tunda ka zalika ha an gane ku kada zalika mun kada waqtuha kada wannan shi ne lokacin ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da kuma wani yin mutum ne zai na da mutuwa suka kusan shekara ashirin da wani abu kuma suna yayyata ƴaƴa wajen takwas daga baya sai Allah ya tsara yayyata Allah ya tsara yayyata sai aka zo da banza da sai na tafi cewa muna bin su bakin su baki saboda lokacin da aka ɗaura aure da zuwa su baki ba ya maka alƙawarin mun zai bar tsinke a matsayin su baki ko bai bayar ba a tsawon dukkan wannan shekaru to ya za a ɗauka daga cikin wannan kuɗin gadon a baka sannan kuma auren da suka zama wannan tsawon lokacin da wannan ƴaƴan yayi auren ku yayi kuma za a ɗauka da cikin dukiyar a bata da su kenan dama ba a raban gasu su ba a raban gasu su in ba da su yasu yasu biya a yi dole sai bayan an kammala wato ba su an kammala wasiya yanzu ana jin tabbaci cikin masu bin shi ba su hadda ita sai da kuɗin ta ba ta ji da kimar wannan dukiyar da take yarjejeniya a matsayin sadaki ko ba dukiyar ko ba ta kuɗin da zai shirya wannan dukiyar shine sadakin ta auren su kuma yayi saboda dama ana yin musafir ta koyi auren da za a ce sadaki sai nan gaba ba ma a sa sunan sadakin da sai nan gaba da bayanin nawa za a biya da kuma an yi dai akwai sadaki amma sai nan gaba bayanin zai zama cewa nawa za a biya kuma in ce za a biya ya halatta a wannan auren ayar da kada kai ka rabuwa da wannan saboda haka ya'yan ku ne kar ku je ne kar ka ku ce ai auren akwai in ce an ce sun ce a ciki a ya'yan ku ne ya'ya ne na halal kuma auren su yayi kuma za a biya ta rashin da cikin kudin gado kafin a raba dukiyar ta kafin a raba ta ba ta na gado za mu tafi aya ta 69 idan yin ta'ala ya ce wasu alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون يتلو عليهم ككرم كامل نبع إبراهيم لبارك النبي إبراهيم عليه السلام qala li abihi yayin da ya faɗa wa mahaifinsa ya kauni da sauran mutanensa yace da su ma ta abudu shi ne kuke bautawa ne ga wa kuke yin bauta me kuke bautawa kalu su suka ce na abudu asnaman muna bauta ma goma kani fa nazartu maha akifi muyini muna masu mujintar su dan neman taimakon su da neman agajin su da roƙon su gafara ko bukatun duniya shine mazallu asalin da an ce zalla wanda yin yana abu amma kan kawo shi a zan yanzu masu mugun zaman ana nufin limanta akan abu ba tare da iyakan ko yi ba ma'ana dai kuma ta sun yi abin da ya so kala sun yi da su kuma hal yasma'unakum in tad'un yanzu idan kun yi sunan suna ji una kun ko kuma sun suna iya amfanar da su aw yadurun ko suna iya sutar da su idan kuka kiran su menene irin da cikin wannan wanda zai iya faruwa ko kuka قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أقدمون فإنهم عدو العالمين قالوا في ba maganar cutar wato amfani muke ba cikin da gurbinsu a yamakon su to za a gane in kuma sun ce a'a za a gane ta da rashin hankalin su to duk sai suka shiga da sai daga cikin amsoshin da su ne daidai din sai suka koma da cewa wa zugna aza ana ka zalika fa'alu har ka muka samu iyaye da kakanni suna yi abin yana da amfani ba ya da amfani ga ruwan mu ba wannan ne a gaban mu ba iyayen mu sun yi mu ma sai mun yi wannan shine karshen tattalin banki kenan قال sai yake da su a fara fara'aikun ma kuntum ta'budun ku ba mu labarin abin da kuke bautata wa din nan antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku kun maza kakannin kakanni duk abin da kuka bauta wa ku da su ku bani labarin sa menene ikon sa menene kudrar sa menene cancantar sa wani irin sifofi yake da su za su da su zama Allah da za a bauta masa duk abin da kuke bauta wa ku da iyayenku da kakanninku dukkan su abokan adawa ne a wurina ba ruwa na da na barranta da zan illa rabbal alamin sai ubangijin halittu shi kadai ma'ana dukkan wani jinsin abin da kuke neman taimako wajen ba Allah ba ni ma masa tawaye dukkan wani jinsin abin bauta da aka bauta da ada ko yanzu ko za a bauta masa nan gaba ni ma masa tawaye fa innahu aduwwun li illa rabbal alamin gaba ɗayan su na kaurace musu sai ubangijin halittu wato gwamnati shine ma'anar la ilaha illallah فإنه عدو لي بليك لا إله إلا رب العالمين بليك إلا الله ba ka hannu ne cewa innani da ra'un min ma ta'budun ni na da ran da duk abin da kuke bauta ba innal ladhi fatarani fa innahu sayhadin sai wanda ya ji alƙata ba tare da ya ga kafiri ko ko ko a wurin wani ba shine Allah ta'ala fa innahu sayhadin can abin da ka gaba ke mun nan haka idan an nuna maka waɗannan abin da ya faɗa dunkulallin ma'anin kalmar shahada kenan da haka ta ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan sai annabi ibrahim yi ne da wannan jimla da ta fito daga bakinsa ta zanto wata daya ɗayan kalma wadda za ta fito daga wanzuwa fi a cikin a cikin zurriyarsa la'allahu in ko sun koma zuwa gare ta ita ce kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan abin da ta kunsa kenan ba wurin da dukkan wani abin da ya ba Allah ba karewa zuwa wurin Allah shi kadai bayyane mu dukkan wani abin da zai mutane ka gaskawa yin bauta ga Allah kan kadai shine ma nan la ilaha da kuma illallah kadai ko fa innahu aduwwun min dukkanin abin da kuka gaskawa innani bara'un min ma ta'budun na da ranku da dukkan abin da kuka gaskawa ما تريد الا رب العالمين تريد الا الذي فطرني فانه سيهدين بعد ان كلمه قلت ساعتك وجعلها كلمه باطله وان فيها جزء من معنى كلمه هذا بذكر من يفهمك هذا هي ذكر من ابن الله تعالى الله تعالى ذكر الله في الذي خلقني فهو يهدي والذي يعيشني ويسقي والله يسقي ويسقي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Allah da yake yi na shi kaɗai wanda za a da ɗaya daga cikin zama ilahi ba ko yana da ɗaya da sauran ko da ya kare shi ka yi shi ne wanda ya yi shi ne da kan abin da zai amfani na addinin ko ya ce zai tafi a duniya sun da ya gane tunani ba irin na dabba ba ya gane gane an yi kun kun da baka yadda kuma dabba ba ta iya ya gane gane an gane me ne amfani ne yi ta na da kai na yi in mai ɗauke ka in ya ta kai yi mutum da ga ɗauki don kai in jika zafin rana in ka ga yi don kai in mutu duk Allah ya kuma da ban adam ta yana Allah sannan ya yi da mutum ya kai ka da wahayi ba ka Allah ya yi da ban adam ne in yi shi yarwa a duniyance shi yarwa kuma a yana wa'azi ya kawo maka tafarkin rayuwa ya fito da tsoro ya saukar da ruwa ya gudanar da tekuna ya shirka da albarkatu cikin kasa ka tona ka fito da su هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في منازلها وكلوا من المسلمين واليه النشور وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخذ به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك في البحر اجل البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما تحبون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إلا ذلك تجد به يؤمن الله وهم وجود الأدمة ba ma da kalkulun ba ku sa kwamfuta ita za ta kirgin ni'imar ubangiji ba ta tare da haka innal insani la zalumun kafar to wannan shi ne ya ce mun akamar wa kana da kake rayuwa shi ne ya ce a saukar da littafi a turi da manzo da shi yadda kai alahirin da san yadda za ka tsira gobe kiyama dan da Allah ba mu yin shi da cikin wannan dukkan mun wanda za a zo kana a bayan duniya ba ya da cikin wai in duk abin da ake bauta ba Allah da shi kansa samanne ne samar da shi ake ba shi ne mai samarwa ba shi samanne ne an gane shi kuma na huwa makalukun laisa huwa al-khaliq wato samar da shi ake halitta ta ke da sunna da ta ba Allah zai halaka mu da ya biye shi ne ya alƙini shi ne shi yadda ne wanda zai yi yadda ilimi wa yasƙini kuma shi ke ciyar da ni ya shayar da ni wato shi ya samar da abincin shi ya samar da ruwan da zan baya da bayan na ci abincin shi ke magance yunwa din bayan na ga ruwan shi ke magance kisirwa din ka shi ka yi ruwan da zan ko magance kisirwa din idan Allah ya dama sai ka sa ruwan ko da maka bai maka ba ka ci abincin bai maka magance yunwa ba to al-ifad al-haqiqi ni kullu lillahi wa ila maritu idan har ne cuta ta zai yi shi ne wanda zai warkar da ni maganin da zan kaso allura da za a nuna asibiti ko da wani da yanzu kuma ɗakin ɗan dare yanzu zan ta biyu kan ba asbab ne sababba ne wanda da su ne an Allah ta san zanto sababi na warkuwa amma hakikanin warkatuwa ɗin da gauzan Allah take shi ta ka ce wani ya kama da niyyar gida ya yi gida wani kuma ya ga ko da ta yawo ba wani ya sha ya wani na gida ya na gawo wani ya ga ko tusa ne a ce shi maganin sabab ne sau amma gaba ɗaya sarrafa jikin ɗan adam ɗin wannan da gauzan Allah ne ya sarrafa wajen bayar da lafiya ko wajen yayyace lafiya daga jikin dan adam kaga anan ne akwai da shi khalaqa min dindin halitta zuwa gare shi yahdihi min dindin shiriya zuwa ga Allah din da kuma yuhdihi min dindin shiriya zuwa ga Allah wa yahdihi min dindin shari'a zuwa ga Allah amma da zai zai cuta da su da kai ka sa mun cuta saboda da ne sai sai ya ga rufe idan na yi lafiya da shi ne za a marauka ni da saboda ladabin gambadawa duk da kayan Allah in da kullum billah amma da saboda ladabin magana sun sai za mu rufu idan na rufe lafiya sun koma ko ko ruwan yaski ya gina masa waraka an gane ko wallahi ne shi ne kuma shi kuma shi ne wanda zai karɓa ya ga lokacin da kwanaki na suka kare ثم يؤمن فمثل ذلك إلى أجل القيامة المثال والذي أطمع shine wanda muke kwaɗayin an yi zukura ne ka fi a fiye da biyu ya yaɗe min kuskure na a gobe kiyama don da shi gana neman yaɗewa a wurin kowa wani shine ne tsadajin tauhidi duk abin da za ka roƙa sai dai ka roƙi Allah kana buƙatar gafara kana buƙatar rama kana buƙatar jin kai taskar komai a hannun Allah kake ba ka hannun wani cikin bayi رب هب لي حكما وعن حكمي الصالحين وجعل الإنسان في الآخرين وجعل من ورثة جنة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم حكمة معنى أن نفسه ko ka ba ni iya gudanar da mulkin jama'a ko wajen gada gardama tsakanin mutane in kuna jayayya cikin al'amarin na duniya ko abin da ya والعلم بالصالحين كالكذب بالصالحين بعيد أنا أقول لكم بالصالحين أولا أن بعض الكذب بعيد أتكلم في وجعلني من كان كنتم في الأصل إذا في لفظ الصالحين ومن يكتم أنا عن قانون عند أن ضايع ومن يكتم أنا عن قانون عند مثل أنا بدرجة كده تقول أن ضايع لقد قال يقول إذا أن ضايع الصالحين كثير من القرآن بقى أن ضايع النبيين كثير كده وهل أن ضايع من الصالحين أما ذلك سواء الأنبياء النبيين وإنك كانوا الصالحين وأنك سواء الصالحين أقل درجة من الأنبياء أو من النبيين وتدرج بحقك أما بعدك التي يؤمن فيه الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والقديسين والشهداء والصالحين كان من الصالحين أمام الله النبيين النبيين أكثر درجة منهم أما إذا كانوا الصالحين السيئة يسموه to ya zanto har annabawan su an yi da su har annabawan su kamar nan gurin da ke ya nufi da كما إن الله جل وعلا قد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم ذكر عليه إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين أمام الله تعالى كتب أن الله حتى أن يوسف عليه السلام بإذن ربك الآخرة من الملك وعلمته من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توصل بذكر من والذكر الصالحين إمانا بكاته يتكون هم بواكم بعد الصالحين أسان من بالصنف بكنا لكم أما بواكم أو رسول الله لكما لنا لكم أكون مكانا لكم أما بواكم رب هب لكم أن والحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق لأن الله من هذه المجلسيات الاخرين بذنبا يا الاخرين الذي يتمكن من abin nufi ka sanya ni in zanto duk wanda zai ambaci mu zai ambaci ne ta fuskar mu ba zai san ba Allah ko ya saka addu'ar annabi Ibrahim ba wani kuma abu addini ko littafin da aka saukan daga sama ba sai sun kana jingina ma annabi Ibrahim duk wanda yake kuma jingina ma annabi Ibrahim duk wanda ka kuma jingina ma annabi Ibrahim kowa da awai ku ba yahudu sai annabi Ibrahim da yahudu masara sai a'a ai kun قال لكم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حديثا مسلما وما كان من المشركين سيدي بلا يهود بقول الخالد حديث أظن سيدي الحديث من يمين في عنا في كرب الله مسلما شيء بإيمان وما كان من المشركين أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك واجعلني من ورثة جنة النعيم ككلهم ثم تبادر الجنة منهما الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهم لا في وتلك الجنة التي أنها بما كنتم تعملون لكن في هذا تأتي كثيرة منها تأكلون وأنها لو كان من لا تأكل الجنة واذكر لي أبيك كذا تركاه مهتما إنه كان من الضالين شما في مراكز تسكن تفكية من كذا تكن تفكية من جسد عمل إبراهيم لا لك أبي أخاكم لما وما تلوك المسا حتى ما تكون شرط إبراهيم لا لك مسا الحمد لله الذي هذا المسا قال السيد اسماعيل والإسحاق إن ربنا لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم ثلاثة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء كل ربنا اغفر لي ولوالدي يوم مؤمنين يوم يقوم بالإنكار حتى يقيم الكون بجزاء أكهنس ليس أكهنس ولم يكن بجزاء إلا أن الله إذا ظلت منه في الأجاب ذات قيدونا ولم يكن حتى إذا ظلت عنه في نام الأجاب جزاء إلا أهنس في السنة في سبت لأنك وما كان لكم مثال إبراهيم لأبيه إلا عن موئبة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ثم إبراهيم الأيام wani yi bayyana garin da cewa ma yi kuka ina abokin adawa ne da Allah shi ka nan kai ya bayan da yake mai addu'a ba ka da zaka yi da annabi Ibrahim ba ya yi ya ma kun da wanda ba musulmi ba addu'a duk ma yakin da wanda ba musulmi ba ko ma yakin da ba musulma ba za ka ne riyar sa'a da niyyar da ta ya inda ake da musulmi ya ce ya ce ka ka ya ce ka masa ya yi ka masa da'a كتير خمس كتير خمس ليلاتي دول أيتين ليلات اللي هم اللي تنسيسها كان الله بكر دي تنسيسها كان الله بكر دي تنسيسها كان الله بكر دي كسيرة السرع كان كان كان أبن دي كما تهم ليلات مواجه دي كده أما تنينا رساك في أعلى مدريبا لا تعرف المخلوق فيما فيه الخلق duk abin da ya saka maka kan Allah da rasul ba amma duk abin da ka tafi ba ya amma bayan sun mutu to nan gidan da zan gani tsakanin mutunci da kafin su in ba ma yakan kanta ne ko da yan gani da su mutunci abba kuma za ka yi ɗaukar min zuciya na kuɗin ka bayan sadaka idan Allah ne da kuɗin ka ke ko mutu lada ya halitta ko wannan za ka yi karatun alƙur'ani ka roƙar musu Allah idan ka ta Allah yi da ba yi musu rahama yi ka da kuɗi za ka yi da kuɗi waɗannan amma in a ce ba yi ba ne da su da su mutu to magana kan da ta kai malam dan Allah ka zanta kan kalma yin mun da hannu da kuka ta yana da kan kalma ko da kuka idan kun da kun yi shi kuma ba wani abin da mutum da mutum da an gane ko da haka kan yi ku ayi kan yi da mu da ran ko da ma yi mutum da mutum da mutum da mutum da dan mun ran ya ce yana da biya bi inna kana min zalim to zan yi da ke cikin surutun mutana Allah ya ce in yi ya ko da abadan da nan haka Allah ya ce laqad kana lakum fi laqad kana lakum fi uswatun hasanah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 وما أملك لك من الله من شيء دعنا من لك كل أمل إليك نقل مكة الله في من تبدأ في كل سيما سيما أهلا في الغبارة كنت من ذكر وقل الله إن من كان من الظالمين ولا تخذ إلا من لا أسير مثل يا الله في كل هذا يوم لا أسير أرانا لذا أسير إلا مكان يوم لا أسير يوم لا ينفع مال ولا بنون اورام الدين لا دعاء ولا بنات ام تمرا دين لا دعاء ام بنون اما اذا انت على ولا صار دين لا بنات ام تمرا دين ايمان ولا بنون وما اموالكم ولا اولادكم دين في القبيل كما عند مجلسها الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الجزء ما عملوا وهم في الفرق امنوا نعم. الله يجزيكم بلا ان لا اظن بذلك ان تملكوا النبي إلا من آمن إلا من إيمان وعمل صالحا من أجل الجليل فأولئك من جزاء البئر بما عمل إلا من كان بساكنه أبنك وأخير الله تعالى ومن كل بركات أمنون لكن في أمن تكتير أتكون جدا الجنة أما بعد الأدلة الذي أمسكها أما أن الله إيمان من الإيمان أخذ جدا الجنة بسيطة من الجنة كيف لا يعلم الإيمان ومن إضافة منا ينبغي من الدنيا من الجنة ما كنا بين الدنيا ينبغي من الدنيا وكأن يكرم تركيا عند الحكياء يكيف بل ذاك لا يمكن ذاك إذا أدرك فلما لا لا لا فلما أما ذا مكر بل ذاك ما يدرك من كذا أن مكر أما أن تدرك إن الفلما أن كنا بالفلما الله بالفضل العظيم ثم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألقناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأنزلناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأتي قل لا لغو فيها ولا تأثير ذكر القرآن كله تفصيل بأمر صلى الله عليه وسلم wannan farlan Allah ke nan من yasa a bai fita a cikin ba aikin da mutum ba في da aka karanta wannan hukunta tarayya cikin aikin jinsi wani ya wani lokacin da a amma in ba a haka kan imani ba na da dukiya da rafi amfani da dukiya ba shi ne wanda da yanka amma don yana da mu ranar da dukiya ba ta amfani haka ba ɗaya illa man aka Allah bi kalbi kabir sai wanda ya zo wa Allah da zuciya ya rakakkiya wato kalbi kabir zuciya ta kakkiya wanda babu ta a ciki babu bid'a a ciki babu girman kai da haka da a ciki lantarki da ya tsarki da ta shi ne zama kira da wasu yana ka yi mabi ki ala inna kun zuku da mabi zaka in ba kan ya kan ya zuku da kullu sai ba kan ya kan ya da kullu ala ya yi kan a cikin mutum da ya kan ko ko ka da in ka in gama da dukkan mutum ya in gama in ka lala da dukkan mutum ya lala in kan nan ta ya an kuke zuciya in ba ya kan ba zuku da kullu zuciya ba ta abin da zai gyara ta in ba بابا أجنبي قال كل يوم كلام القرآن كل يوم كلام مدينة من جن الله صلى الله عليه وسلم بيت لنا في القرآن جل عزيز بسيس القرآن جل عزيز بعض جل عزيز سبحان الله كلمة لي قال جل عزيز ما تكون في سبب القرآن من بعد أن كان قائما القرآن من سبب القرآن من بعد أن كان قائما بها ومن سبب القرآن من سبب القرآن من سبب القرآن الله يحب القرآن فادخلي في جنة المتقين وضرب في جحيم وقيل لهم أين ما كنتم من دون الله هل عظيم ويجيب من جهل عظيم ومن قال ان امنيك في الجنه ايام رامك رامك في الجنه من جاء كتب الجنه بالمستقيم جاء كتب الجنه بالتقوى وجيب من الجريم جاء بين الكتب بالغاوين كان لكتب وكان بكتبه الانجابات بكتبه المجنبه وكل لهم لا في أين ما كنتم تعبدون من دون الله لما أبين بكل خدم في كما يمت بوتا وندبا إلا الله هل ينكرونكم سن آية ذلك في مكان تسوية من منكم إذا تسامحوا أي ينكركم كل تجي في مكان خلق وما قيل في مكان خلق ماذا فيها تقول بها هي الكفر بسوء الكفر أتكلم في كما ويقول بما أن أخيها بوتا إذا كنت أخيها sebagai lewat bagi hamba dibuat kemerdian da zama irin suna da wanda wanda Allah ya suna da musu da su kamar Allah والذين آمنوا أشد بالله أمام من يهدون إلى إذا أمر بسولهم بس ذنب إذا بلا ولكن الله لو أن يلك لا يلك ولك بطن سوير أن يلك جنون أن يرمى وكذا يلك إذا روى لك لا مجال الله إذا جاء الله سبحانه وتعالى zaman da suke manzo Allah ya ta shi annan hidimomi da suke manzo Allah ya ta shi amma da wani kuma kuma da kaza ko da yanzu ya ta ta da kaza abu Allah ya yi ta annan da ya yi ta kan da Allah ya yi da annan da ke yi lokacin da yi da rabbi alamin yi da maliki wama wallana ilmin bikirmi kan da shi da wa'in da kafar da ni

da aka rarra ilimin da wani gudan duniya kama da ilimin da wani gudan da shi kusa da cikin da da ba ma wanda da ba ma muna da yau da wani da ne a kada ko mu da duniya haka ne da mutu kai shi hatta annabi ya yi da wani kalan ka da mutu da mutu da mutu يصير ولا يمكن ولا يمكن يعلم يعلم العلم ولا يعلم الصبر يعلم الصبر الجميع يعلم الشيطان ومكان من الرحمن الأخية يخرج كله لا خرج من مكة أعظم من الرحمن الأخية ذكر يدم يصير الجميع يصير الجميع أمامه

فإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أخاف عليكم عذاب يوم عظيم bayan shi kuma da wasa da abin da ke so ya hankali wanda su ba da amfani ko a duniya ko a lahira a duniyar ma ba da amfani shi wannan wasa da muka nufi su gamsuwa da su a duniya ma duk wanda zai wasa da wasa ta kan zai da su da suke rayuwa ta kenan to bayan da da ma'ana da gaba da fasu idan kuka idan kuka tashi dankar mutane ta hanyar zalunci ba taskin za ku riki mutane jabbarina kuna masu kusur iyaka domin jabbaranci wato su wato zalunci na karshe kenan wato yana mutane masu canyewa mala karshe harshen su kenan فاتقوا الله تقولك الله تعالى وأطيعوه متاع تكون أبو بالغير واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ku tsoraki wanda ya yi muku bakin da masu alamuna da abin da kuka riga kuka sani Allah ya yi muku bakin da abubuwa na ni'ima wanda kun riga kun san su amma da kun ji an'ami sai zai zai bayyana kaɗan da su Allah ya da ku da dabbobi ya ba ku arziki na kiwo wa gamin kuma Allah ya da ku da yara ya ba ku wato ainihin jari na yara wa jannatin wa uyun sannan ubangiji ta'ala ya ba ku gonaki sannan wa uyun da mare mare mare ba duk wanda ya muku wannan aiki kuma ku tsaya ku tabbata da bautar ku ba ku tabbata da wasanni ba inni akhafu alaikum azab yawmin azim yake lalle ni ina jin ku tsoron azabar wani ne mai girma shi ne da ranar tashin kiyama mutu kan ku ba Allah ba قالوا سواء عليها أوعيت أم لم تكن من وعيت قل أولوا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر duk bayan ya kammala wa'azinsa a maimakon ya sami karshuwa suka ce da shi alaina mu fa daidai ne a wurin mu a wa an sa sun kai wa'azi an mutu kun mun wa'azi ko baka cikin masu wa'azi duk daya abin da ka faɗa kafin ka faɗa da bayan ka faɗa duk ɗaya haka suka ce in haza illa kullu al-awwali lokacin za a yi dawo in haza mutumin da suke gani ya yayyaka ba san gani ba illa kullu al-awwali fa sai tabi'un na farko da suka yi tabi'a suke kusa mutane da rayuwar da su amma kuma ma Allah da zai yi ya ga ko da aka fita ku shi ko kuma suka ce in ma za illa in kun awwalin a inda da kike gaba da kuma ta tuka zuwa wadan su da iran ka da su ma ya aka ce an tuno su a zuwa mutane suka yi suka ce in an mutu wato za a dawo ba shi wadanda suka mutu har yanzu ne ga sun dawo ba wato wata da maza ya ce wai wai na hada kuma ya ce ba shi ne ba da ba da yana da ya dawo wai kamar in da mutu ba ran da mutu lalle a ce ba shi suka ce ba ya sa wahala ya dawo mana shi ne ma za da kun awwalin wa ma nahnu bi mu'azzabin suka ce san san mu da za a mana azaba ba fa kazzabu suka kayyata wannan annabi shine annabi Nuhu alaihi salam fa halaknahu ko muka musu azaba kamar da muka karanta can cikin wato ainihin a suratul hud idan kuma ta ba inna fi zalika al-aya lalle a cikin wannan akwai ayoyi wa ma kana aktharuhum mu'minun da yawan su suka kasance masu imani ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangiji shine al-aziz shine al-rahim وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال له أخوه صالح ألا تتقون إنكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على وجه العالمين بأن نسل إن ربك لهو العزيز الرحيم من لا أدري كثير العزيز نبي عليه الرحيم من جنسي كيف تكبر في كفر أن الرسالة عليه الصلاة لم لا في شيئا لكبير الصميم فيما لا تكذب الصميم المرتمين haka dan da wani sun kula da manzanni in qala lahum aqul salih yayin da a uwan sa da salihu ne da su ala tattakun shin ba za ku tsoro Allah ba inni lakum rasulun amin ku san da ni manzo ne amintacce a wurin ku wato yadda yake na Allah shi yayin da zai tashi turo annabi sai shi ne dan birni baya turo wanda yake daga kauye dan ma sai dan birni tsoro ne shi amma arsalna min qablika illa rijalan yuhi ilayhim min al-qura baya da haka kuma sai su yi mutum da yake da usuli wanda yake da kyakkyawan tarihi a cikin jama'a ba mutakakkun tarihi ba ba wanda ba ma san an san shi da mummunan hali ba dan dan da za a san da mutum da an san shi da mummunan hali sai su ne a jama'a mutane annabi sallallahu alaihi wasallam suka ya samu ka da kunta fina marjiyan qabla hadha da sai ka kafin kai da ayar annabi nan ba kana cikin nan da muke sa ran mu za ka shugabanci inda za ka tsaya ma da mun kafa mai ƙuri'a amma yanzu ka zo ka kafa lamari ka ce a zuwa zuwa Allah a sana'ana amma abu da ma ya yi da abahu na yanzu za ka hana mun zo ka tawo abin da iyayen suka zo ka masa wa inna ma lafi hukum min ma da ila ila umuri kai muna saka cikin abin da kuma sulamu cewa na mutu za a dawo kaga kun yi sun yi sun yi sun da kamar da mutanen maka suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi al'amin kamar da mutanen maka suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma na kuka kafirin min ma ta kuli cikin da yawa ne suke da yawa ga Isa wa inna la maraka ila da Isa kai ka ko ne muna da yawa ko ne dan yi an kasanta da wa laula rahatuka ba dan jama'a da kike kwari da su ba wato ya da su da yan uwa ba dan su ba da ragan mata da mun ji su ka kuma an ta alama ya ji wato ko mu annabi ya Allah ke tsare kuma kuke su dan kallon magana Isa يشهد الذين يقولون أن فاتقوا الله وإن شاء الله وأطيعوا المطاعة wa ma as'alukum alayhi min yi ni ba na tambayar ku wani lada dan gaba abin da kuke isar ni in ajru illa ala rabbil alamin ma da da wurin kowa ke da ta wurin رسول قلنا لا إله في جنات وعيون ومن ونخل تنهى عظيم مستنحين من الجبال بيوتا فعلهم فاتقوا الله واطيعوه ولا تطيعوا أمر المشركين. أشركون فيما هاهنا أمرين yanzu kun tsarin irin abin da yake nan gurin wato uku ba mu inkari yana yin inkari tsarin shi a cikin kuma yanzu kuna tsammanin za a kyale su amin cikin duniya cikin wannan ni'ima da kuka samu kanku a ciki tsammanin ku da yau za ku amin ne kuna amintattu tsammanin ku za a kyale su a duniya ku ci gaba da rayuwa wata rana mutuwa da za ku mutu ba في جنات لا تبين لي أن تكون في جنات تكون جنسيك وعيون وكما يمرين الله وزيوء وشيكوك ونخل بكما في حسا تنبذين بأن لا أرزاك بكي كلا كلا wallahi rahim wanda kanka wato mai laushi ne ba mai kaushi ba gina irin ba wanda aka baki wato ni musamman kuke yanzu kuna tsammanin cikar ko na haka za a kyale su fi ma haza na cikin nan a wannan duniyar ku ci gaba da cin wannan mai ai wannan an ba ku ne bi tattahimu bihi ala ta'atillah wa taqwa ku ji dadin dokar Allah ku ji dadin sarar dokokin sa ku ci ku sa godiya ga Allah ko kuma ku rabu da lafiya wannan shine kai amma shi kenan kun yi wannan shine manufar rayuwar kamar an halittu da danka su danka sai danka ɗaura su zafi ba wata manufa ya zama mutum ka danka ɗaura su zafi an yi wanda zai halitta sai zama halitta da ɗaura su bai yi jima ba lalle akwai wata raya arfa in zalika wa a'yan min zalika bi kafir akwai wata manufa da za ta ɗaura su ko abin da mutum zai shi ne bisa wani ne kuna sa kan da kuma sokoki da masanin da kuma sa kan da kuma sarrafa hadin wanda kan kan da lalle wato mai daɗin ko kuma mai sauƙi hadin kenan wa kan fi min al-jibal haka za ka ne kun ta tsaka da gidaje ko ni da tsaka dawa min al-jibal da cikin gidaje ne kun gidaje ma nina wato wanda kuke nina ya minta ta gidaje ciki wa tamid al-nabi ba da tsakara bilwa sun bi karfa ya ga ko da sulusi ya zo a yi gida irin wanda muke tsama bi ka rubuta za ga nan kawai duk da ya mu kashi ina magan dutsen goma din kan ko dutsen da ko ina ne to yana je kawai babban mu a tabi ya kama kasin dutse ce to nan gidana kawai ne kasa saka ya fitar da a ciki ya fitar da wurin kautan baki wurin cin abinci dan sarki wurin shakatawa ko ran kawai gida kawai da hannu zai saka kashi don sarki na ka da ni da mudu Allah ya ga Allah ya ga ya wannan ga Allah ya ba su wannan karfin da ke shi ne ya san jiki min al-jibali sai su rinka tsirawa da gidaje buyutan duk wato min jibali da cikin biya su buyutan wato gidaje farhina wato kuna masu da jami'in dini a ciki ko farhina kuna masu alfahari da girman kai yanzu wannan su ɗauka kai su ne kaga abin da za su yi fatakun Allah ya fi ku tsorata Allah kuma ku mutla a cikin abin da zo da su wala tusiu amral musrifina kar ku yarda ku bi al'amarin waɗanda iyakar ubangiji al-infirar shi ne mujawazat al-hadd fi kulli shay ko shi ne iyaka cikin kowane irin al'amari ko da shi shi ne iyaka nan ya shafi cikin da shafi fitra shi ma sun ko shi ne iyaka shi yasa Allah shi ne kullu shi da duwa la tusbi wa tusbi sa amma ta ko shi ne iyaka wala tusbi amra al-mushrikina alladhina yushrikuna fil ardi wa la yushrikun ma tusbi iyaka min dun fi fasadi fi kafa wa la yushrikuna ba ta kawo jara الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من صحني ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي الآية فأتي الآية إن kunta min as-sadiqin wato masu kusurin ya ta sun wani suke banna cikin kasa ba ta gyara kwari lokacin da ya gama duk fadakar da zai so suka ce inda ma su maganin ba ba ko an ما أنت إلا بشر مثل ما تقول إذا كل هذا متعشم مثل كتم كتم فأتي بآية إن كنت من الصادقين إن تجسل شو من ذنب الله كاومنا وتعالى مدني إما علامة in na kai manzo ne kayan mu zuga wani abu da zai zama ga gare koyo sai mu gaskata ka bayan mun dai قال في شيء هذه ناقة لها قال هذه ناقة لها كيل ولكم شيب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم فأخذوا الله فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال سيد الشهاد بما تفي إذا دي آية تكي بقاطع ذات أبوك لها سيد ونفوس اليوم المعلوم يوم إن شاء الله تعزيها تكون بشكل بيتي yace to ba ta ita ce babbar aya da kuma mu'jiza kun aka duk tabiya kamata yi ya kasance an yi cikin ta an haife ta ga shi daga cikin dutse ta fito wannan ta da garan da garko ya zama ba bayan da haka ruwan da suke da su na rijiyar yanzu dole ku raba ku da ita lakum yawm wa la yawm la shirbu la shirbu wa lakum shirbu yawm ma'lum wato yau idan kun ya fitin miliyan gaba daya kafin gobe cikin dare idanun ruwa za ya ɗauki na da ruwa ko kuma ku ɗauke da za ku amfani da shi a yinin goban ku ɗauke da za ku amfani da shi a yinin jiri ranar kanta wannan shi ne fa'ida inda ku kun kira wata to ana ban da za ku kama na kuka ga shi kenan هذه الناس بالله عليكم ولكم سر يوم معلوم ولا تمسوها بسوء kada kuma ku za ku shafe shi da wani mummunan mishi fa ya shiga sun azabu yawmin azim ko azabar yinin shi ma ta kama su azabar ranar tashin kiyama kenan suka yi ba a kan haka amma ana nan ana nan sai suka ce da wanda ya ba a ce kullum a wani gurin kullum mutum na gudana zai ɗago ruwa a rafi ya ce wani shan kane gobe kuma kan tabiya mu da wanda ba a ce su sa yanka sai suka haɗu suka yi nishin ya ka samu wani mutum ana ce masa kuddari sai ya sauki mashi ya zo ya zo shi kuma Allah ke cewa kafaru ha ne suka soke ta fa asbahu nadimin suka wayi da suna nadama dan bayan sun soke ta azabar Allah ta kama su fa qala tamattu fi jarikum thalathata ayyam zalika wa'd ghayr kuma ina soke ta ce an ba ku kwana uku dan Allah ba wannan shine kai sun kudura ta ubangiji ba a ce an ba ku kwana uku da azaba nan za su duk wanda shi da wuri ne ya tafi wannan ya yi da wani shi kafin kwana uku kamar ka yi zuwa da kuma talaka ayya in an sha ka da kwana uku zalika wa'adun yin masjid lokacin da ba yi kada sa ba to kuma ba ma kana ta lokacin ba yana ba wa kan yi ne ma ibi ba ba su mutu ba su yi ba wa kan ko ko da sun ko da sun ba ma a wajen mutu a lokacin imani da zai amfani da shi فلم يكن إيمانهم لما رأوا ذلك لكن كل إيمان إيمان الرسول أجابت جاء ذلك تسمى فآخرها من خصوص تتعاشى ويسك ويسك لما بلينا وتسمى في النبانة شين تتعاطى صاحبهم تتعاطى تعاقر وتسك كلاو ما أبو سوس وهم يتيبكوا ولا لا سوس akwai abin an kodin kiran gawa mai cikin inganci kamar da shi cewa mafi sharrin na su ne kubba wanda shi ke wannan shagon suna na ce fana da wata da mutum kila ya kuma su fata aka na shafi ma shi fa aka ya soke ta to tun da goyon bayan su mutum Allah ce fa karu ha su duka kun suka soke ta kamar sun yi taruwa wajen soke ta fa aka da wani mashi suka yi wajen suna da dama fa aka da wani azab karshe azaba ta kama su saboda inda suka yi inna fi zalika la lalle a cikin haka akwai ayoyi وما كان أكثرهم مؤمنين أما هو الذي تكون كان باطل الإيمان وإن ربك لهو العزيز الرحيم من لا يؤمن على عزيز كل الرحيم إذا كنت ربك فلما غلب أن مبارك غبائل فيه فرقوا فترة الله كجسورا الله ba annabi da yake ku ji na kowa wata yi tsoron Allah to haka dukkan mazajen annabawa suke dan al-ulama warasatul anbiya malamin mazajen annabawa ne annabi su suke annabawa ba su bar dinari ko dirhami ba abin da suka bari shi ne ilimi to da haka duk wanda yake kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah kada ya tsoratar da mutane kansa cewa shi ne malamin mai yasu ya tsoratar da mutane Allah cewa Allah shi ne mai za'an abin da zai shine fattakullah wa tuhu kun ji kowane annabi da ake faɗa ku tsoraci Allah kuma ku kiyaye ni ku zo ku yi cikin abin da yake abu na biyu ba wani wanda ya sa mutane haraji ke karɓar mana da aure kowa ya yi in ajira illa ala rabbil alamin wannan shine tafarkin annabawa kuma haka yake na malamai suka tafi abin da muka gabatar daidai Allah shi ba rada wannan muka kuskure Allah ya ce mana gobe in Allah ya kai zamu rike daga gobe zamu zamu yi insha Allah